halin da ake ciki yanzu kamar yadda nake magana an yi ambaliyar ruwa amma ruwan ya ja kuma inda ruwan ya ci gaba ɗaya mafi yawancinsa ya zama babu ruwan sai dai da gwadago wanda ke ba za a iya shiga a abin nan ba amma shi ainihin abin da ya faru shine lalle an yi ruwan sama mai yawan gaske an samu ambaliyar ruwa tsakanin talata da dare laraba zuwa alhamis ruwan ya ci gidaje da yawa ana an kimanta cewa wajen mutum dubu ɗari da goma ta gayyara a cikin wannan wannan ambaliyar ruwa da aka samu. Na, to sanin cewa hakkin wannan hukuma ta kace ta kai ɗauki. Mutanen wannan wuri har sun fara ƙorafe-ƙorafe. Ko za ka mana bayanin abin da hukuma ka ta yi ya zuwa yanzu? To, ban san ina ne ainihin sosin ɗin bayanin cewa ana ta ƙorafe-ƙorafe. Mu dai mun san cewa Eh, da zaran muka samu report kuma mun samu report na laraba da safe ranar laraba mutanen mu suka dunguma suka isa wurin abinan cikin awa 24 suka je gurin kafin ma gaban kasa ya ba da umarni cewa bayan mun ba shi bayanin abin da ake ciki lalle lalle a je muka ce an je muka sake tada tawaga daga nan abuja don su taimaka waɗancan tawagar da suke can kafin su je kayan agaji ya isa yanar ah, juma'a kaɗan daga ciki wanda muka tura duk da cewa mafi yawancin direbobi sun ki fito su aikin nan na ɗiban kayan amma dai an samu wanda suka je a yanzu ana tabbatar ma cewa motoci ah, guda shida sun kai agaji kuma guda biyu suna hanya daman guda takwas aka kima za a kai a agajin farko bayan an yi assessment wato an duba inda abin ya shafa za a iya kintata cewa ana buƙatar abubuwa na gine-gine da sauran abubuwa kuma sannan za a ƙara kaiwa halin da ake ciki kenan saboda kayan agaji an kai kuma ana ci gaba da kaiwa kuma za a kai bayan an yi assessment. Na'am. Sau da yawa idan an samu irin wannan matsala injiniya akan samu 'yan korafe-korafe da ba za a rasa ba ganin kayan sun isa hannun waɗanda ya dace ko kuma ba haka ba ya zuwa yanzu wannan rahoto kake samu daga wurin jami'anka da ke ƙasa to shi waɗannan wurin ba waɗansu wurare ne a wanda suke ɓoye ba wanda ruwa ya ci shi za ka same shi a gidan da yake wanda bai je wurin da aka tanada su kuma mafi yawancin mutane sun ki komawa kamp ɗin da aka ce ba tun da ruwan ya ja sun shiga suna ta share-share da goge-goge inda suka saba kuma sun koma saboda haka neman wanda ya cancanci aba wani abu ne mai wahalarwa ba akwai mutane da suke kan kuma gidajen da ruwa ya ci sanannu ne saboda haka idan an fara kai agajin nan kuma an fara raba mutane a irin waɗannan gurare injiniya mun gode sosai da wannan bayanin da kai mana mun ma mun gode